to masu kallon mu da sauraron mu dai a wannan lokaci ga bakon alkauji muna tare da shi wanda Allah ya bayi nasara ya dau wannan kofi a wannan rana ya ci wannan gasa ta miliyan guda bakon alkauji da farko me zaka cewa masoyanka dago idan kana to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm gaskiya masoyana ina musu fada alkin da kyakkyawan zato eh na gode kware wallahi na gode na gode wallahi ɗari bisa ɗari na gode kware kuma Allah ya saka tare Allah ya tare Allah ya rufa asiri eh to bago ga ka da kofi a hannu wannan kofi naka gashi babban kofi ah, ina ji wannan kofi ina ji ba shine cin kofin ka karo na farko ba ba mu sani ba ko a baya ma mai bi ka taba ci yanzu idan ka shiga wato jihar ah, Kebbi wato garin Kawoji ya zaka ji mutanen Kawoji za su yi farin ciki da dan siyasa ya zo da wannan kofi suna farin ciki sannan ko yanzu nan a wannan adam bai na kira su na ga kuma sun yi ta ne da sun ci Allah ya fara sa Allah ya tsare eh sun yi kokari sun yi baki na kuma yana musu fara da kuma na ce musu na da Allah wannan kofi sai na mayar musu da shi sun gaishe eh gaskiya ne suka ce min to bai da tsala Allah ya Allah ya fara sa eh to me fatanka da yanka to wallahi ina mai kuwa fata alkhairi da shi can eh saboda ina da manya-manyan masu gidaje eh. gare ni ginshiƙe waɗanda ya zanto ko cikin najeriya manya ne ba mawai a harkar da ko najeriya ma manya ne eh. saboda ina da irin su wannan mai gida na profesa hmm. nan ya ce min ba hakuna allah ya tsare allah ya da sa eh. allah ya sani binnin kebi shi ma ya ce allah ya tsare allah ya da sa'a hmm. hajiya madina daga nijar ta ce ba gona Allah ya tsare Allah ya bada sa eh kai ina da masu gidaje ka dai sha addu'a ne wallahi eh kai su yi addu'a kuma na ce in Allah ya sa yadda ni ko su kwana da hankali da yadda Allah zan fishe su to yanzu wannan kofi dai gashi zaka tafi da shi jihar Kebbi ko kuma mu ce kafin ka tafi da shi jihar Kebbi kamata ya ka kawo mu ba habucin gan shi kyauta shago habucin gan naka <laughs> kai dariya eh <laughs> wallahi bai kaje ba eh ka shago bunjin galbe eh. ala magana manyan yan dabe kala kawo min zace shago bunjin damuwa gare shi eh. damuwa gare kuma na buge shi na buge shi na buge shi ya ce bai yadda ba goma ba ah, bayyawa na buge shi na damuwa gare kuma na ga mai bai da riba a kai na buge shi kuma na ƙara buge shi na ƙara buge shi eh mun bunjin galbe na ce ko ni kare bulan ni eh. shi dai ya ce shi ko babu abin da ka ba shi bakin ciki yake ganka tsaye eh ya galli a tsaye banda abokin da bai shi yana ba an rasa mai kama ka na ce mai baka iyawa baka iyawa Kurana na da ka buge ni ci da zuciya na sa bakin ni a zuciya na oba. Eh. To sai kawai Allah ya gura ni ai ba haka. <laughs> Na je kawai na kai duka na abin nan kawai ya same ni saman kai eh ga kara za bai iyawa bai iyawa yakin ya fi karfin shi wallahi amma shi ya kiyar rabu da kai ah, kuma ya zan kwashi bilin ta mashi to ah, to makware ga makware ga kuma to bashagwa ah, bagun alkawuji kenan kuka ganshi da wanda Allah ba shi nasara ya ci wannan gasa ta miliyan guda da aka sa ta jihar Kano kuma ga shi da babban kofin saka mai da kuke kallo a wannan lokaci saboda haka bagun alkawuji kenan kuma sai dai nan gaba mu sani ba mun ji ana ci. cewa za a sa wata babbar kuma gasa ta gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wanda za a sa a jihar Kano ba mu sani ba bago alkawaji shi ma zai ci dan mara ya dawo jihar Kano akan wannan gasa da za a sa ko kuma ya ci wannan kadai ta ishe shi ya tafi gida kenan ba mu sani ba za za ka dawo cin wucin gasan ma ai mai bida ba gajiya ka basu ran da samu eh Inda Allah ya samu da rai ka ai za mu zo kuma mu lalaba mu ga. ai ka sa abun lalabe lalabe ne haka ne Allah ya ci sa shi zai ci eh. lalabe ne ai Allah sun nima da rai za mu eh. dawo kuma mu taba mu gani to shi ke rawa to to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci gani ga sanata tawa kamar yadda kuke kallon mu da ita daidai da yau dan gidanta ya yi nasara wato ya ci wannan gasa ta miliyan guda wato shagon bagon alkawuji kuma ga ta haƙoranta ya ƙi rufuwa <laughs> sai muna take tana farin ciki da wannan gasa da dan gidanta ya ci to sanata wani irin farin ciki yau zaki nuna wa to assalamu alaikum masoya na duniya kin ki tsaya guri daya ki tsaya guri daya alkhairi eh. saboda haka ni yau wallahi farin ciki na baya masantuwa mm. wallahi tallahi ne kawai ba abin da zan ce wa Allah sai dai in ci alhamdulillah mm. alhamdulillah Allah na gode mai da ya fidda ni kunya wannan wasan mm. Allah na gode Allah na gode Allah na gode masa to da ma baki tunanin gaban ki bai faɗi ba a wasan da farko ka san ai an ce kowa ya rike Allah ya rike makamin mu mm. wallahi tallahi tun da ne sallan asuba gabaɗi kawai ne na meka Allah lamari na ba hmm. wanda ya yi sai man da ya wuce Allah hmm. kuma na rantse da Allah masu bawo da da sakan ɗi gaba na bai faɗi wannan hmm. na gaya Allah in na gan daidai kai ne in na gan aka san haka kai ne saboda haka na ɗauko duk bukatu na na ce na dan kama Allah sai yadda kai da ni kuma sai ya zai nuna min shi ɗin shi ne Allah ba me yi sai shi ɗin kuma ya zai amsa ko na ya amsa addu'a ta kuma ya biya min bukatu to yanzu me fatan ki a gaba tunda naji ana cewa za a kuma sa wata gasa ta abba gida gida eh. ta mota me zaki ce ayan eh, Allah yadda ma wannan ma bana auta mm. Allah yadda shi ma in dai za a zuba min yan wasa mm. in dai da yan wasa na za a yi mm. alfarman manzan Allah ina sa ran nasara to mun gode sauraron mu alhamdulillahi alhamdulillahi kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci gani ga ciyaman wato na goro mada ga kuma goro uban goro mada wanda kuke ganin mu da su a wannan lokaci wanda Allah ya ba wa coach mu ce nasara a dan wasansa ya ci wannan gasa wacce aka ci ta miliyan ɗaya da aka sa a jihar kano kwace wani farin ciki za ka nuna da farko da wannan gasa da yaron ka ya samu ci to da farko muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai in mm. dai ba mu wannan nasara daman ya ba mu aba kuma ya ƙara ba mm. mu kuma muna roƙo a nan gama allah ya ƙara ba mu mm. allah mun gode ma allah mun gode ma jama'a da Najeriya da suke ta mana addu'a Allah ya ba mu nasara to Allah ya karfa addu'a. su kuma Allah mun gode ma da 'yan jarida da mutane suka shigo gidan nan suka aka zo aka yi wasa lafiya aka tashi lafiya wanda mm. zo gurin nan lafiya bakin mu da suka zo daga birnin Kebbi da Sokoto mm. Allah mai da su gidan su lafiya amin amin Allah mun gode ma to wannan kwaci dai kun ji bayanin sa ga kuma wato a uban gurmada wato shi ma a wannan lokaci mai wani farin ciki zaka nuna da wannan kofi da kuka dauka jama'a assalamu alaikum amma alaikum salam na ji daɗi na ji daɗi yau farin ciki gaskiya bace ma da mai shari mm. saboda an yi min an yi min yau gashi ni ma Allah ya bani eh Allah ya bani abin da nake nema kuma Allah ya na gode ma na gode na gode na gode ma Allah gaskiya ne to goro kenan kuka ji mu da shi shi ma a wannan lokaci da shi da ciyaman nan goro mada bibi wanda suka farin ciki da wannan gasa da suka samu a jihar kano a ah, bibi coach ciyaman ah, mun gode bibi da wannan godiya da ka zo kai To uh, masu kallon mu ga yaro wanda suka final da ɗan yamudi na ɓangaren gudun maɗa wato yaro garko Ibola wanda shi ma Allah ba ya sa a ci wannan kofi. To garko Ibola ga shi kai ma ka ci kofi a wannan final da kuka yi ta yara wace kai nasara. Wani irin farin ciki ka ji da wannan nasara da kai? Gaskiya na ji farin ciki sosai. Na ji farin ciki sosai sosai. har yanzu ma ina kan jin farin ciki yau ma har ruwa ran zuba kasa in sha saboda farin ciki to amma da da farko an ga kamar kana jin tsoron dan inyamuri amma kuma an ga daga baya ka dage har ka kana ta kokari ka kora shi waje ya fita me zaka ce da wannan ni mutane suna ganin shi ya fi ni jiki ina dan karami ana tunanin ko kuma zai mun wani abun ne ko an gidan ban ma zai cinye ni amma ba hakan take ba eh. sai da aka taka aka fara aka yi turmi da aka rana mai tukunan suka san eh zan iya to yanzu misali ka taɓa fitowa final ko sai a wannan karin ka taɓa fitowa taɓa fitowa final ba sai dai semi final sai dai semi final to yanzu ya gobe za ka ƙara jin ƙarfin ka ci gaba da yin wannan wasa ko ya Allah da gobe ma ran wasa to ya sunanka a bayan mu tambaya ba sunana kashin eh. nura eh kashin nura ai na haife ka an haife ni a burgen kuma dan burgen ne dan burgen ne bangaren kudu ko eh. to kashi mun gode da wannan murna da ka zo kai kai ma wato ka ci wannan kofi dan daga mana shi masu kallo su gani to shine wanda ya nasara ya cinye ɗayan yamuri ya ciwo wannan kofi a bangaren kudu wa kashi kenan wanda kuke gani wanda ake ce masa wato garkuwar ebola ya yi kyau

happening.